Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. jiragen yakin amurka sun kai hari kan sansanin horar da mayakan isil ke yammacin libya jiya juma'a kan iyakar tunisia suka kashe kuratan 'yan ta'adda da dama jami'an ma'aikatar tsaro a nan washington sun ce mai yiwuwa an kashe nuruddin chokchen wani jigon kungiyar isil a harin sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaro peter cook ya ce mun hakikanta cewa harin ya nasara ana alakanta cocen da manyan hare-haren ta'addanci da aka kai a ƙasar tunisia bara ɗaya a gidan juju ɗayan kuma wanda aka kai a wani wurin shakatawa da ke babban birnin ƙasar aka kashe akalla mutane 60 a hare-haren biyu firaministan birtaniya david cameron ya ci cima yarjejeniya da sauran shugabannin kungiyar tarayyar turai 27 jiya juma'a na kyale Birtaniya ta ci gaba da kasancewa memba a kungiyar a matsayin 'yar gata. Cameroon ya ce zai gabatar da yarjejeniyar ga majalisar zartarwarsa mataki na farko da zai kasance wani yaƙi mai tsawo mawuyaci kuma na jan ra'ayin masu kaɗa kuri'a a Birtaniya. Su goyi bayan ci gaba da kasancewa ƙasar memba a ƙungiyar da ta ƙunshi ƙasashe 28. Za a kaɗa kuri'a raba gardama ne akan wannan batu cikin watan Yuni kuma kawo yanzu ra'ayoyin jama'a sun bambanta tsakanin jama'a inda waɗansu suke goyon baya waɗansu kuma suna hamayya an cima yarjejeniyar ce bayan wani taron kolin kwanaki biyu da kungiyar tarayyar turai ta yi a brazil wato brussels inda membobin kungiyar suka amince da wani sassauci da cameroon ya kira matsayin gata sassaucin dai ya hada da ba burtaniya yancin kayyade tukwicin da za a ba ma'aikata daga kasashen kungiyar tarayyar turai da suke zuwa aiki neman aiki a burtaniya da kuma tabbacin cewa ba za a ɗauki wani mataki kan Birtaniya ba sabilin ta yi amfani da ta na fam a maimakon amfani da kudin euro. Har wa yau ba tilas ne Birtaniya ta kulle dangantaka ta kud da da sauran kasashen kungiyar tarayyar Turan ba. Da farko dai waɗansu shugabanni ba su goyi bayan amincewa Birtaniya ta rage kudin tallafin da ake ba ma'aikatan ƙasashen ƙetare ba. sai dai babu ƙasar da za ta so ta ga birtaniya da irin karfin tattalin arzikinta da kuma na soji da take da shi ta fice daga ƙungiyar tarayyar turan 'yan siyasa birtaniya da dama musamman masu ra'ayin riƙau suna so birtaniya ta fice daga wannan ƙungiya sabili da batun tattalin arziki sai dai kuma suna cewa dokokin ƙungiyar tarayyar turai kan irin waɗannan batutuwa masu sarƙaƙiya kamar 'yanci rani da yadda za a hori masu aikata laifuka su ne kan gaba a dokokin ƙasar Birtaniya. An sake kama madugun adawar ƙasar Uganda Kiza Besinge jiya Juma'a karo na biyu a cikin kwanaki biyu, yayin da sakamakon zaɓe ke nuni da cewa yana biye a matsayi na biyu nesa da shugaban ƙasa mai ci yanzu Yoweri Museveni. shaidu sun ce 'yan sanda sun ta sakiyar besege da waɗansu ƙusoshin jam'iyyarsa ta forum for democratic change suka tafi da su daga shalkuta jam'iyyar sa da ke Kampala. 'Yan sanda dai sun yi amfani da barkonan tsohuwa a harabar jam'iyyar lokacin da shugabannin ke wani taron manema labarai game da maguɗi da suke zargin hukumomi na tafkawa a wannan zaɓe. 'Yan sanda sun ce an kama Bisege ne sabili da yana shirin sanar da sakamakon zaɓe abin da suka ce ya saɓa wa dokokin zaɓe. Kakakin 'yan sandan Fred Enanga ya shaidawa kamfanin dillancin labarai Associated Press cewa an kai bisan gidansa kuma ba a hana shi walwala ba. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana damuwa da tsare besenge ya kuma yi kira ga shugaba Museveni ya yi wa jami'an tsaronsa iyaka. Kerry ya zanta da shugaba Museveni ta wayar tarho jiya Juma'a. inda kuma ya bayyana cewa abin da 'yan sandan suka yi ya sa alamar tambaya a tabbacin da uganda ta baya cewa za ta gudanar da zaɓe da zai zama karɓaɓɓe ba tare da cozartawa ko kuma tsangwama ba. Kerry ya kuma kira ga Museveni ya kawo ƙarshen daƙile amfani da hanyoyin sada zumunci da kuma hanyoyin harkokin kuɗi na tafi da gidanka. Sakamakon farko da hukumar zaɓen ƙasar ta fitar na nuni da cewa shugaba Museveni yana kan gaba da kashi 63 cikin 100 da kuri'un. Bisenge kuma yana biye da kashi 33 cikin 100. Sakamakon da ya kunshi akalla rabin mazaɓu 28,000 da ke faɗin ƙasar da kawo yanzu aka sanar da sakamakon su To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta buƙaci wani alkali ya gaggauta umurtar kamfanin Apple ya kiyaye umarnin da wata kotu ta bashi na buɗe wayar da wani ɗan ta'adda ya yi amfani da ita bara a harin da aka kai san benedino a cikin bukatar da aka gabatar a kotun jiya juma'a masu shigar da kara sun soki sanarwar da shugaban kamfanin tim cook ya fitar da kakkausar lafazi inda ya ce kamfanin zai kalubalanci umartar kotun da nufin kare sirrin abokan hulɗar kasuwancin shi masu shigar da kara dai sun ce a maimakon taimakawa wajen binciken ƙazamin harin ta'addancin da ya janyo asarar rayuka sai kamfanin apple ya mai da martani tare da fita bainin jama'a yana bijire ma wannan umarni suka ce kamfanin ya ki taimakawa a buɗewa gwamnati wayan ne domin kawai yana ƙoƙarin kare hajarsa daga ƙarshe shugaban amurka barack obama ya, karrama alkali antonia scalia yayin da aka ajiye ganga jikinsa a kotun kolin amurka da ke nan birnin washington Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. a sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Rabi ku tausaya wa matanku 'yan uwana. shi na safari domin kauce dukkanin sharri don waken nan ya zama alkhairi to ma da lakafin mai nisa ga muhammad nasiru birnin yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan yadda cutar hawan jini yake shiga jikin bil'adama. A rahotonmu na biyu da na uku za su yi magana ne akan cutar daji wato kansa. Yayin da rahotonmu na hudu zai yi magana akan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Rahotonmu na biyar zai yi magana ne akan yadda aka gudanar wa jama'a aiki na cututtuka daban-daban a jihar Zamfara. Baya ga waɗannan rahotanni za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka da ke Abuja a kan halin da ake ciki a Najeriya game da bullar cutar lasa. Ma da lagai da mamman Nasir. shi aure yana da tsarin shi. nan ba za ka nemo shi uwana sai ka tabbatar da ka san shi uwana Allah haka yayi zancen shiga uwana rabbi ku tausaya wa Ya zuwa yanzu cutar hawan jini na ɗaya daga cikin cututtukan da ke hallaka manya har da ƙananan yara a Najeriya. To ko me ke kawo ƙarin yaɗuwar cutar musamman a Najeriya? Halimatu Abdullahi daga jihar Jigawa na ɗauke da rahoto. A wannan karan mun yi hira da Dr. Aliyu Fati, ƙwararren likita a babban asibiti da ke birnin Dutse a Jigawa. Hawan jini shi kuma ya kasu kashi biyu dama, akwai wanda ake cewa na primary, akwai kuma na secondary. To na primary din shine wanda shi ba a san dalilin da yake kawo shi ba. amma dai an fi samun shi a manyan mutane daga shekara arba'in zuwa sama aka fi samun shi sannan akwai na sakandare to shi na sakandare shi kuma an fi samun shi a yara da abin da ake nufi shine hawan jinin da akwai dalili shine ake nufi da sakandare mafi abubuwan da yawa da suke kawo wannan hawan jini a yara din na farko kuma wanda shi ya fi kowanne yawa shine cutan ƙoda. to idan yaro yana da cutar ƙoda ko yaro ko saurayi yawanci to daga wannan cutar ƙoda ɗin ita take haddasa mishi shi kuma ya samu hawan jini sannan akwai sauran cututtuka kamar ciwon zuciya a yara akwai wanda dama ake haifan su da shi akwai matsala wajen haihuwa ɗin, to wannan zai iya kawa akwai kuma wanda ƙwayoyin cututtuka suke kawowa ana kiransa rheumatic heart disease to wannan rheumatic heart disease shi ƙwayoyin cuta ne yake shiga yawanci kamar kurajen lagwada da yara suke yi wasu wanda ba su yi dace ba ƙwayoyin cutan sai su shiga cikin jini sai su je su taɓa ita zuciya ɗin to wannan da ƙarshe sai ka ga ya kawo musu ciwon zuciya har zuciyar ta zama ba ta aiki ta sanin da haka kuma hawan jini shi ma sai ya zo ya shiga. Ko akwai waɗansu hanyoyi ko kuma rigakafi da za a yi domin kare yara daga hawan jini? To rigakafi dai kamar yadda muka ce ya danganta da menene ya kawo wannan ta hawan jini ɗin. In kamar na cututtukan ƙoda ne to mun san akwai abubuwan da ake alakantawa da shi musamman shan magani barkatai. maganin da bai kamata a sha ba na gargajiya a ta ɗura wa yaro magani mai ɗaci ko mai wani abin nan haka in ma maganin asibitin ne likita bai ce a sha ba an je kemis kawai an siyo an sha irin wannan magungunan barkate yana haddasawa sannan kuma kamar wancan cututtukan fata irin su lagwada din nan da yaro an ga alamun ɗaya ya fita a jiki lallai a garzaya asibiti a mishi magani tun kafin ya yaɗu ya yawa har ya shiga zuciya kuma irin su shan taba ga iyayen da suke shan taba yaran su na wajen don shan taba ita ma tana kawo ciwon koda wanda shi kuma yakan kawo hawan jini din to wannan duk ya kamata a kiyaye tun a kiyaye wannan Allah yadda abun zai yi sauki Halimata Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya Bincike ya nuna nuna cewa cutar daji wato kansa al'amarin da ya sanya ƙwararru a harkar lafiya ke ƙara faɗakar da jama'a game da cutar in ji wakiliyarmu da ke Bauchi Amina Abdullahi Girbo. Dr. Sani Adamu likita ne a babbar asibiti jiha ya mana ƙarin haske game da cutar ta daji. So, ita cutar kansa dai cuta ce wanda yake take yaduwa tsakanin mutane ba wato cuta ne wanda yake asalinta a jikin mutum. take farawa jikin kansa jikin shi wani sashinta yakan canja kuma ya koma wato yana cutar da ainihin gangan jikin kamar naman jikin mutum shine kuma halittansa yakan canja kawai sai ya fara girma a sai kamar kari hakan nan sai ga nan da nan kwana da kwanaki yana ta girma abin da da baya wajen to har ya kai ga yanda zai cutar da ainihin jikin sannan ita wannan cuta kuma gaskiya wayansu an san asalinsu da abin da ke jawo su amma mafi yawan cutan kansa har yanzu ana kan bincike a gano a dalilan da ya sa ake samun wa'yansu cututtuka na kansa misali kamar mutum ne kaga gyambo a kasawansa to gyambon nan ayi ayi ya warke sai ya ke warkewa kuma sai kaga yana daɗa fadi yana zurfi har kaga ya ci har zuwa har kashi a kashin ma bai bar kashin ba ya wuce ya ci kashin sai kaga har kafan ma ta zo ta rube ta karye to wannan misali ne kaɗan daga cikin abin da cutan kansa ta kan iya yi kuma mafi yawansu ba magani kusan kashi hamsin daga cikin cutar kansa ana iya warkar da su amma a can kasashen duniya wanda suka ci gaba kasashen turawa in akwai kansa a dan yatsan mutum a kafa tun ba ta je ko ina ba za ta iya harba 'ya'yan cutan nata ya da su a kaman kwakwalwa huhu hanta cikin kashi yadda yake ga mafarin a can amma kuma ya riga ya yadu a jikin mutum. Dokta Sani Adamu kenan na asibitin mallakar gwamnatin jiha Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shi ma wakilinmu da ke jihar Maradin jamhuriyar Nijar, Sha'ibu Mani ya tattauna da kwararren likita a ƙaura Dr. Ahmadu cewa koyaya cutar daji wato kansa take? To abin da ake kira cutar daji ko kansa shine kwaya halitta wadda ta bijire ma tsaro na jiki. Sabida kowace kwaya halitta ta jiki, jiki na tsare ta yadda ba za ta haɓaka ba da ta ga dama. In muna tuni shi ɗan adam yadda Allah yi shi can farkon farawa lokacin da kwaya halitta ko maniyan namiji ya haɗu da kwan mace abin da suke bada ai kwaya halitta ɗaya ce. Wannan kwaya halitta ɗaya ita ce za ta rabuwa biyu daga nan ta zan hudu daga nan ta zan takwas daga nan har ta ba da miliyoyi to duka kwaye halitta haka Allah ya ta rabuwa take rabuwa take rabuwa take amma wannan rabuwa tana da iya to shi kansa kwaye halitta ce wadda ta bijire ma jiki wadda ba ta jin tsaro kenan sai ta rabu yadda ta ga dama sai ta shiga yadda ta ga dama dokta kala nawa ce musamman yanzu a Nijar ke damu al'umma maza da mata ita cutar kansa ana iya samun ta ga kowa misali ana iya samun ta ga yara ana iya samun ta ga mata ana iya samun ta ga maza amma amma an sani akwai cutar kansa wadda aka yawan gani misali wajen mata an yawan ganin cutar kansa ta bakin mahaifa an yawan gani cutar kansa ta nono wajen maza an yawan samun cutar kansa ta wani nama yana nan ga turki mai tsare da ake cema adenom an yi samun ganin cutar kansa ta anta saboda cuta ta bayan ma wadda mutane suke fama da ita duk wannan cuta akwai ta babban illa ba shakka cutar kansa tana da illa ba dan kadan ba to ai magana kan ce rigakafi kuma ya magani to ana iya rigakafi musamman da wajen cutar kansa na mata kaga game da cutar kansa ta bakin mahaifa akwai rigakafin da ake akwai wani bincike da ake kahin ma wurin ya zama kansa ana yi bincike a gane cewa yana iya zama kansa to lokacin nan ne wannan wurin da da ke shirin zama kansa sai a hudda shi wajen nono duk wani kunduma sa haka gani ga nonon mace mace ya kamata a hudda shi kahin ya zama kansa shikenan mace Allah raba ta da cutar kansa wajen maza ma haka nan ne kansa wajen kansa na anta shi ma haka ne in aka ce ga mutum yana da fama da shawara to ya kamata da nan a ɗauki matakai ba kyale shi za a yi ba ya ta shaye shaye. Dr. Manu Amadu kenan kwar likita a ƙaura Hassau Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani daga jamhuriyar Nijar. Zazzabin malaria na ɗaya daga cikin cutar da ke yi wa mata masu juna biyu da ƙananan yara lahani abinda wani lokaci yake kaiwa ga rasa rai. Ya zuwa yanzu an kesa cewa sama da mutane miliyan dubu biyu ne ke fama da zazzabin cizon sauro a faɗin duniya, in ji wakilinmu da ke birnin kanan dabo, Muhammad Salisu Rabiu. wata ƙwararriyar likita da ke aiki a asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano dr hawa abdullahi ce ta bayyana haka yayin da na tambaye ta ko yaya ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro take kuma me yasa ake samun yawaitar kamuwa da cutar ita wato cuta ta zazzabin cizon sauro cuta ce wadda take addaban mutane kusan ce mutane da dama suna tare da ita kuma kusan wasu ma san suna dauke da ita ba tunda ba lalle ne wani ya nuna alama ba a kiyasin da aka yi a duniya an gano cewa sama da mutane biliyan biyu ne suke tare da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro wanda wasu za su nuna alama wasu kuma ba za su nuna ba kuma an kiyasta cewa a cikin biliyan biyun nan aka yi kiyasi za a ga cewa kashi casa'in bisa ɗari na cutar zazzabin cizon sauro an fi samun sa kasashe masu tasowa wanda ita kanta najeriya tana cikin waɗannan ƙasashen da muke bayani kuma banda wannan mun san cewa ba karamar illa take haifarwa ba saboda kasancewar ana samun yawaitarta kuma mutane wasu ma ba su san cewa suna dauke da ita ba zaka ga cewa ba wuya ta kashe kananan yara ba wuya ta kashe masu juna biyu an yi kiyasin cewa a kashe kashen kananan yara da ake samu kashi talatin bisa dari na mace su da ake samu daga zazzabin cizon sauro yake zuwa na kananan yara na mata kuma masu juna biyu kashi sha ɗaya zuwa sha uku bisa dari yana da alaka da zazzabin cizon sauro kuma a cikin dai kiyasin da aka yi an gano cewa akalla duk a cikin awa daya mace mai juna biyu akan samu kusan mace 720 wacce take daukan juna biyu musamman a kasashe masu tasowa wadda ta kamu da wannan cuta waɗanda suke daukan ciki mata masu eh, juna biyu eh. ana samun mutum da 720 wanda a duk awa ɗaya suna daukan juna biyu kuma kowace a cikinsu za ta iya kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro kuma dai a cikin kiyasin da aka yi an gano cewa a duk sakan goma ana iya samun mace ko mutum daya wanda zai iya mutuwa daga zazzabin cizon sauro kaga cewa a minti daya kenan ana iya samun mutum shida da su mutuwa ba wai kamuwa da cutar ba mutuwa ake magana daga zazzabin cizon sauro to kaga wannan cuta ce mai matukar matsala wacce ta fi ma a ce irin su cutar hiv cutar tuberculosis da sauransu karfi tunda ita ana samun ta kusan koyaushe to kuma abu na biyu da kai magana akai shine ta da kace na ta yaya ake kamuwa da ita wannan cuta ita wannan cuta ana kamuwa da ita ne idan ya kasance cewa ta macen sauro ta ciji mutum ka san a sauran akwai ta mata akwai na namiji to ta macen sauran ita ce idan ya kasance cewa ta samu wanda yake dauke da kwayoyin cutar cizon sauro sai ta cije shi ta zuki jinin shi to idan ta zo a cikin yawunta za a samu canje-canjen wannan kwayoyin halitta na zazzabin cizon sauro wanda ta riga ta zuka to idan ta suka dan cancanja kuma ta zo ta samu mutum mai lafiya ta cije shi to sai ta fesa masa wannan kwayan cuta na zazzabin cizon sauro to a lokacin da ta fesa masa wannan kwayan cuta to za su shiga cikin 'ya'yan jini ka san shi jini akwai ruwa akwai 'ya'ya gundarin 'ya'yansa akwai wasu sinadarai a cikin shi to cikin 'ya'yan jini wato abin da muke cewa blood cells ciki take shiga to idan suka shiga nan za su hayayyafa su canja kamanni daga nan kuma dan jinin ya kumbura sai ya fashe to idan ya fashe sai su bi jini sai su shiga su je cikin hanta to a lokacin da suka je cikin hanta ma za su yi wannan hayayyafan su girma su shiga cikin 'ya'yan hanta na ma shi ma in ya kumbura ya fashi to sai sake bin hanyar jini sai su fito su dawo cikin jini to in suka dawo cikin jini annama ma za su ci gaba da hayayyafa su shiga su ta girma su canja kamani inda daga nan nan ma za su kuma fashewa to in suka yi wannan fashewar to sai su yanke shawara wasu a cikin sai su sake zuwa su samu dan jini mara matsala sai su je su kama shi a jikin mace daya wasu kuma a cikin su sai su tafi sai su dawo sama daidai inda fata take da wani wani sauran ya zo ya zuka to zai kwasa kuma ya kai wani mutum to kaji ta yadda ake kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro Dr. Hawa Abdullahi ta kara da cewa cutar ta fi kamari ne a kasashe masu tasowa saboda yanayin yadda mahallansu suke da kuma gazawar gwamnatocinsu na daukar matakan kawar da cutar da kuma irin halin ko in kula da al'ummar yankin ke nunawa wajen daukar matakan kare kai daga kamuwa da cutar. Muhammad salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya. Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga litinin zuwa juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. Lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo akan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com. da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. A jihar Zamfara kuwa an gudanar da aiki ne na cututtuka daban-daban a fadin kananan hukumomin da ke jihar. Uwar gidan gwamnan jihar Hajiya Asma'u Abdulaziz Yari ta faɗi hakan wakilinmu da ke Katsina Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana da rahoto. Ko wace local government muka je ana mutum ɗari biyu aiki kuma babu inda aka samu ƙasa da mutum ɗari biyu mun samu ma fiye da haka nan kuma mutane suna fama da rashin lafiya. To babban taimakon da yau zaka iya wa mutumin karkara saboda watakila idan ka ba da saƙon kuɗi ko abinci ka ce a kai mashi saƙon nan ba zai zo complete a hannun shi ba. So da yawa akan ba da sakon kuɗaɗe da abinci amma a rage kafin ya kai gare su. Sai na ga cewa ya dace mu bi su garuruwan su mu nemo masu rashin lafiya na ɗaiɗali da gwaiwa da karo da sauransu mu yi musu aiki nan take kuma kyauta fi sabilillahi aikin nan. Babu inda muka je muka samu wani ya ce a'a shi bai yadda ba zai raba cutar nan da wani a'a. Mai rashin lafiyar nan shi dai aka bari da rashin lafiya ta shi yasa wannan aiki yayi tasiri. Ta ce sun duba tare da tantancewa domin wasu marasa lafiyan ba za a iya yi masu aiki ba a cikin garin na Gusau sai dai a kai su wasu wurare. Mun duba mun gani a wasu ƙauyuka da muka shiga mun samu cases severe cases na waɗanda ba za a iya musu aikin nan a cikin zanwara ba. To muna kira gare ku ku taimake ni dukkan ku da kuke nan tare kuke da gwamna honorable commissioners manyan abokanin gwamna shugabanni sarkin Gusau ku taimaka mani mu ɗauki wannan aiki gaba ɗaya mu kai shi wurin gwamna domin ya ba da dama waɗanda ke da special cases ɗin nan da ba za a iya musu aiki a Gusau ba to a ɗauke su a ƙarasa sada su su gaba domin a kiyaye lafiya Malam Hadi Gusau uba ne na Yusuf Hadi da aka yi wa wannan aiki. Wannan yaro Yusuf ya daɗe yana fama da wannan matsala tun yana ɗan ƙarami ga shi yau ta sanadiyar ki Allah ya raba shi da wannan matsala. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Yanzu kuwa sai tattaunawa ta musamman da wakiliyarmu da ke Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa akan halin da ake ciki game da ɓullar zazzabin cutar lasa a Najeriya. Ah, Dr. Abdulsalam Nasidi, a wani matsayi ake da yanzu a wannan ƙasa kan lasa fiba ko kuma zazzabin lasa? Yana zazzabin lasa eh, dama shi ba kamar ya da bane shi yana nan tare da mutum tuntuni da na biyu eh, shi eh, ebola an kawo shi ne ta jirgin sama kuma mun mai da shi eh, so amma shi wannan yana cikin birayen da suke kusa da mu suna ta yawo suna ta cinye mana abinci da sauransu so kau da cutar ko zazzabin lasa ya fi dan wahala da yadda aka yi da yaƙi da ebola amma duk da haka mun gode wa allah muna ta samun nasara Eh, domin eh, sababin eh, wanda suka kamu da wannan cutar suna ta raguwa yanzu amma ke suna yaduwa amma ba su da yawa kamar wanda abin ya fara in aka lura lambobin mutane suka kamu da cutar bai canza ba sosai na sati uku da suka shige a mutum nawa ne suka kamu da cutar yanzu haka ana magana mutane 177 kuma wajen 101 sun rasu 101 ba 109 ba a 108 yanzu ya zama 108 wanda suka rasu wanda suka rasu kenan ana nufin cewa tun shekara 1949 din nan da ake fama da wannan cuta ta lasa har yanzu ya zama babban kalubale kenan gare ku ai ba wai ana kowane shekara ana yaƙi da lasa zazzabin lasa kamar yadda ake da malaria da sauransu ba sha'anin lasa sai in ya bullo a je kawai maza a fesa ruwa kamar ah, gobara sai kuma dawo kuma muka ba da shawara ya kamata a ci gaba ya kamata a yi kaza ba a samun tallafawa daga eh, masana'antar gwamnati yadda ya kamata so sai shekara biyu suka shige shi na ka fara ganewa cewa wannan fa cutar fa ta nan kamar malaria ita ma ya kamata a samu program a dinga bin cutar tabbatar cewa muna da program na kawo da cutar daga kasanmu to shine yanzu haka abin za mu ce muke dan samu ma nasara cewar da ya bullo na shekarar da ba mu yi maza maza mun yi abin da muka yi ba da yanzu na Allah kawai sai mutane za su kamu da mutane suka rasu da kira sun fi haka. Madina Dauda kenan tare da Dr. Abdulsalam Nasiri, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa da ke Abuja a kan halin da ake ciki game da bullar cutar zazzabin lasa a Najeriya. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu da ci gaban tattaunawar. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya a gai da malam iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. jiragen saman yakin amurka sun kai hari kan sansanin horar da mayakan isil da ke yammacin libya jiya juma'a kan iyakar tunisia suka kashe kuratan 'yan ta'adda da dama jami'an ma'aikatar tsaro a nan washington sun ce mai yiwuwa ne an kashe nuruddin chokten wani jigon kungiyar isil a harin sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaro peter cook ya ce mun hakikanta cewa harin ya yi nasara ana alakanta cocin ne da manyan hare-haren ta'addancin da aka kai a ƙasar tunisia bara ɗaya gidan juju ɗaya kuma a wani wurin shakatawa inda hare-haren guda biyu aka kashe akalla mutane 60 Firaministan Birtaniya David Cameron ya cima yarjejeniya da sauran shugabannin kungiyar tarayyar Turai 27 jiya Juma'a na kyale Birtaniya ta ci gaba da kasancewa memba a kungiyar a matsayin 'yar gata. cameron ya ce zai gabatar da yarjejeniya ga majalisar zartaswa mataki na farko da zai kasance wani yaƙi mai tsawo mawuyaci kuma na jan ra'ayi masu kaɗa kuri'a a birtaniya da za su goyi baya Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.